أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فرد اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da safiya, barkanmu da kasance da ku a cikin wannan shiri na fatahoyin rama. Shirin fatahoyin rama shiri ne da hukumar gudanarwa ta gidan da rahama ta ɗauki nauyin kawo muku shi wanda Sheikh Dr. Sani Umar Rijal Lemon yake amsa tambayoyin da ku aiko mana ku masu sauraro. Shirin fito ma shirin da yake zuwa muku ranar Asabar da kuma ranar Lahadi tare da dai Dr. Sani Umar Rijiyar da mada ta Ayyuwa masu rahoto sallama. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Kamar kullum kafin a shiga cikin shirin dakta ya kan ɗan fiɗa domin amfanar masu da dakta sallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda muka fara bayani a cikin sattukan da suka gabata akan annabin rahma sallallahu alaihi wa sallama ɗabi'unsa da halayensa na kwai waɗanda su a karan kansu dalilai ne hujjoji ne da suke nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama suke nuna gaskiyar abin da ya zo da shi suke nuna cewa annabi Allah ta'ala shi ya zaɓe shi shi ya aiko shi zuwa ga wannan duniya gaba ɗaya ko da babu wani abu da ɗan adam zai kalla ko ya je saurara da zai tabbatar masa da gaskiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da nagartarsa face halayensa da ɗabi'unsa to da waɗannan sun isa su zama hujja hujja gamsasshiya da take tabbatar da gaskiyar ma'aiki sallallahu alaihi wa daga cikin irin abin da Allah ta'ala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wa da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne ga wannan al'umma mai tausayi ne ga halitta gaba ɗaya ma Allah ta'ala ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga duniya gaba ɗaya wato ga halittu duka haka nan rahama ne ga ma waɗanda ba musulmi ba kamar yadda muka yi bayani a cikin bayanin da muka yi a kwanaki da suka gabata to haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama rahama ce ga wannan al'umma wannan al'umma ta musulunci Allah ta'ala yana cewa fa bi rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghaliza al-qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah ta'ala ce fa bi rahmatin min Allah linta lahum saboda rahama daga ubangiji kake tausaya musu walau kunta faddan ghaliza al-qalbi idan ka kasance mai kaushin hali mai kakkausar zuciya lan fabdu min haulika da sun watse sun barka saboda haka Allah ta'ala ya bashi ya wato ya umarce shi da cewa ya nema ya yi musu afuwa ya nema musu gafara kuma ya nemi shawarar su cikin al'amuran da zai yi yake cewa kuma in ya kulla aliya kan zai aikata wani abu to ya dogara ga Allah fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin to annabi sallallahu alaihi wa sallama mai rahama ne ga wannan al'umma Allah ta'ala yana cewa wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun قل أذن خير لكم يؤمن بالله, يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم Allah ta'ala ya ce daga cikin munafukai akwai waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yaquluna huwa udhun su rika cewa ai shi annabi sallallahu alaihi wa sallama mai mai daukan kowace magana ce wato komai aka kawo masa da na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba sai ya hau ya zauna Allah ce kul uzunu khairin lakum kace shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai sauraron alkhairi ne mai saurare ne na alkhairi gare ku yana imani da Allah kuma yana gaskata mu'minai wani yu'minu bil mu'minina wa rahmatu lil ladina amanu kuma rahama ne ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku saboda haka Allah ta'ala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa rahmatul lil ladina amanu wato rahama ce mai tausayi ne ga waɗanda suka yi imani rayuwarsa gaba ɗaya ta nuna irin matsanancin tausayi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da shi ga mu'minai kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta shi da hakan ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ce wani manzo ya zo muku daga Allah min anfusikum daga jinsinku azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahal da ku to yana da girma a wajensa harisun alaikum ko mai matsanancin kwaɗayin alkhairi ne gare ku المؤمنين tausayi ne mai jin من ga muminai. haka Allah ta'ala ya sifanta sallallahu alaihi wasallam da cewa jin kai ne ga mu'mini shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ba ku yira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman ba a taba ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓin abubuwa biyu ba yi wannan ko yi wannan ce ya zaɓi wanda ya fi sauƙi matukar dole bai kasance laifi ne ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam har kullum yana zaɓa wa al'umma abin da yake mafi sauƙi cikin al'amura baya son abin da zai tsananta mata ta cikin harkar ibada ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam baya son yayi abin da zai zama wahalarwa zai zama takuruwa ga al'ummarsa shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin sahihai ne hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula ana shukka ala ummati la amartuhum bis ma kulli sana. ba dan kada in tsananta wa al'ummata ba to da sai umarci su su rika yin aswaki tare da kowace sallah wato kowace sallah mutum zai yi sai ya hada alwala da aswaki to yin haka zai zama da tsanani da takurwa ga al'umma musamman idan aka ce wannan umarni na wajibi ne kamar yadda nassin yake nunawa da annabi zai wajabta wa al'umma su su rika yin asuwaki duk sanda za su yi sallah to abu shakka wannan zai zama akwai wahalarwa akwai takurwa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da irin wannan umarni ba wannan yana nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tausayin wannan al'umma hatta cikin sha'anin ibada ta cikin sha'anin addini ne sallallahu kamar yadda ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laula an ashqa ala ummati lama takhallaftu an shari'a ba dan kada in matsa al'ummata ba to da babu wata rundunar yaki da za ta fita face na ta tare da ita to da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka to da ya kasance wajibi ne akan kowane sahabi ya fita kowane yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita to sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba wannan duk yana nuna maka yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake da tausayi ga wannan al'umma mu duba yadda ya kasance yana shiga sallah da niyyar ya tsawaita ta kamar yadda yake faɗa yake cewa ina shiga sallah in fara sallah da mutane da niyyar in ja sallah ta yi tsawo to amma idan na ji dan wato wata mata ɗanta yana kuka sai in takaita sallah saboda tausaya mata da nake yi wato saboda annan sallallahu sanar ya san irin yadda uwa take jin damuwa idan ɗanta yana kuka musamman kuma a halin da take da ba za ta iya yin wani abu saboda ibada saboda sallah ya san da wannan to a duba da wannan ya kasance kan wato takaita sallarsa saboda kawai ya yi mura'atin ya lura da irin wato abin da uwa take ji na damuwa da kukan ɗanta to wannan duk yana nuna maka yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake da tausayi ga al'umma sa hatta cikin sha'anin ibada mu duba mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya aiki wato masu ya aiki masu karantarwa masu wa'azi idan ya tura su garuruwa yakan ce yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta to ku nema wa mutane sauki ba tsanani ba sannan kuma wa bashira wa bashiru wala tunafiru sannan ku yi rika bishara ku rika mutane albishir kuna sa musu farin ciki a ransu ba ku rika gaya musu abin da za su magana ba za su firgita za su tsorata za su razana za su kasa su samun kunshin hankali bashiru wala tunafiru to haka ma yake sallallahu alaihi wasallam ya kasance rayuwarsa yana nuna wa al'umma sai yana nuna habbansa abin da yake sauki ga wannan al'umma shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cancanci a sifanta shi da cewa rahama ce ga wannan al'umma rahama ce gare ta dukkan al'amuran da ta gaba daya shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya fita yayi sallah a gidansa a rumfa to sahabbai suka ji motsin sa yana sallah suka sadado ta cikin masallaci suka rada bin sallarsa kashi gari ya tashi yayi suka kuma cika fiye da da to daga haka sauraka sai ya ki fitowa a karo na uku karo na hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki fitowa suka zo suka yi jira suka yi jira annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito yayi wannan sallar ba sai kashe gari yake cewa dukkan kusurniyar ku da kuke yi ina jin ku gyaran murya ce ko wani motsi da za ku yi don in san cewa kun iso kuna nan a tashi a yi wannan sallah ta kiyamar ina jin ku sai dai na ji tsoron kada a ci gaba da haka kuma Allah ta'ala ya farlanta muku ko ba ku iya ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasa fitowa yayin wannan kiyamul laili gudun kada Allah ta'ala ya ce to tunda ya ga sahabbai suna son wannan kiyamul laili din to ya zama farilla akan musulmi ko da yaushe su tashi su kiyamul laili wanda kuma wanda zai zama akwai matsawa akwai wahalarwa to wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam gudun kada haka ta faru ga al'ummarsa ya janye jiki yake fitowa to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake abubuwa da dama ka duba lokacin da ya ce a annan laha kad fara da alaikum hajji fa hujju Allah ya farlanta muku hajji da haka ku je ku yi hajji wani mutum ya tashi ana kiransa al'afara ibn habis ya tashi ya ce ya rasu na fi kulle amin duk shekara wajibi ne mutum yana da dama sai ya je hajji nan ya shuru bai ce da shi komai ba da sake cewa duk shekara sai mutum ya je hajji nan ya kyale shi bai ce masa komai ba ya sake magana ya ce ya suna a fi kulli am duk shekara mai sanar sanar ce na kultu na am da wajen rato na masabatu da zan ce in e, to da ya zama wajibi kuma za ku iya ba to haka ba aiki sanar da sanar yake ta wa duk abin da ya san zai zama tsanani zai zama matsatsi zai zama takurwa ga al'ummarsa babu shakka wannan gudar aya ce da take tabbatar da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga wannan al'umma kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa wa yadawa anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya sauki ya sauke wa al'umma da ta gabata israhum nauyin da yake kansu da kuma kukurin da yake wuyansu wanda Allah ta'ala ya tsora musu saboda taurin kansu da fantarewar da suke annabawa Allah ta'ala rika haramta musu abubuwa Allah ta'ala yake cewa fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibati uhillat lahum saboda zaluncin waɗanda suka zama suka ce su yahudawa ne haramna alaihim tayyibatu uhiddat lahum muka haramta musu kayan dadaddaki da da aka halatta musu ubangiji ya haramta musu abubuwa da dama saboda taurin kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo don ya ya sauke musu wannan nauyi shi ne wani uhillu lakum ba'd allazi harrama alaikum kamar da annabi Isa alaihi salam yake ga musu ya zo ya ya dauke musu wani abin da aka harauta musu to annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo gaba ɗaya shi shi ya sauke musu ba wani sashi ba duka gaba ɗaya ya sauke wa al'ummomin da suka gabata dukkan wasu nauye-nauyen da suke kansu to wannan shi yake tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mai rahama ne mai tausayi ne ga al'ummarsa hatta a cikin sha'anin ibada hatta a cikin sha'anin addini Allah ta'ala ya samu dace malam tambayar mu ta farko a wannan satin take ce malam ina so a yi mani ƙarin bayani akan taimama sako daga ibrahim sani taimama a ibada ce ko in ce ɗahara ce da allah ta'ala ya sanya ta a madadin alwala ga mutumin da ba zai iya ba samu yin alwala ba saboda wata larura sai aka ce ya taimama Allah ya ce in kuntum junuban haro. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن يريد تعالى شيء إذا كنا بجنبه فطهروا توكتي وانكا كسركاكا تبا أنفل الولا لا شيء تقول كنا بجنبه ونكون كتفوا الولاء بجنبه سيكون وانكا كسركاكا كسركاكا وإن كنتم مرضى أو على سفر إن كنا تشكين هالا رشل لا فيها وكنا تشكين هالا انت فيها lam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba fa tayammamu sa'idan tayyiba to sai ku nemi tudun kasa wanda yake mai mai tsarki famsahu bi wujuhikum wa aydikum sai ku shafi fuskokinku ku shafi hannunku daga wannan tudun ƙasa. haka Allah ta'ala ya faɗi yadda ake taimaka a dunkule ma'aiki sallallahu alaihi shi kuma ya bayyana yadda abin yake yake cewa a tayammamu darbatul wajhi wal kaffai taimama bugun ƙasa ne guda ɗaya ga fuska da kuma hannaye wannan hadisi yana nuna cewa taimama bugun ƙasa ne guda ɗaya sau ɗaya ake doka ƙasa masu biyu ba sannan lilwace wal kafai fuska da tafukan hannaye biyu ake shafa fuska da tafukan hannaye biyu wannan shine abin da ya tabbata cikin sahihain hadisin Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu lokacin da suka yi tafiya ba ta same su babu ruwa Ammar yake gaya ma yake faɗa yake faɗa cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fata makka fata makka aka ta makka alhima kamar ta makka alhima yayi birgima kamar yanda jaki yake birgima wato yana ganin kamar wanda shine zai zama masa tahara lokacin da yazo yake ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma yakfika an ta an taqula bi yadayka hakana fa daraba al-ardh biyadaihi fa masaha bihi ba wajhahu wa kaffayhi nabi ce da shi ai kawai abin da zai zai gamsar shine kawai ka buga hannunka a ƙasa kamar haka na ya buga hannayensa a ƙasa sannan ya shafi fuskarsa da hannayensa to wannan ita ce taimama sai zai buga ƙasa sau ɗaya abin da ya tabbata a sunna kenan a sahihiya akwai ruwaya da tuta ibnu umar marfu'iya marwa ce da bata inganta ba malamai sun yi bayanin rashin ingancin ta kamar hafiz ibnu hajar al-asqalani da sauransu saboda haka abin da ya tabbata a cikin sahihai ne shine at-tayammum darbatul limashi wal kafai mutum zai bigi kasa da hannunsa sannan ya shafi fuskarsa sannan ya shafi hannayensa su ma hannayen nasa zuwa abin da iya iya abin da iya ko uba sai ya kai harshen gwiwar hannu ba wato iya tsintsiyar hannu kawai zai shafa wannan ita ce taimama don haka ba wani aiki ne mai wahala ba har da za a yi ta wato wahalar da mutum wajen koyansa dukan ƙasa mutum kawai zai yi gudun da yake ɗariri ne mai tsarki ne ya buge shi da hannayensa biyu ya shafi fuskarsa sannan kuma ya shafi hannayensa biyu ba wai abin da ake so ba ya yi dumu-dumu da ƙasa wani suna zaton cewa ita ce noma yadda ake cewa ko ruwa sai ya taɓa ko'ina daga cikin gaɓoɓin alwala to ita bata ta yawa sai ko'ina ka yi ka sa ƙura ka yi furu-furu sannan kai ba a'a da yawa ba a sharaɗin haka ka ka bugi ƙasa da hannunka ka shafi fuskar ka da wannan abin da sannan ka shafi ka shafi kuka hannunka nan ka gama taimama wannan ne abin da Allah ya faɗa kuma haka manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin aljatattun hadisan sai fassara abin da ayat take cewa wannan ita ce taimama ta ce. wannan yake cewa shi ne halitta a biyu wanda yake yin duba sallah sako daga sani abdullahi minjim annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutumin da ya zo wa dan duba a cikin hadisin muslim hadisin yana cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam man ata arrafan aw kahilan fa sa'alahu lam yuqlam tuqbal lahu salatu 40 yawma wanda ya zo dan duba ko ko boka yayi masa tambaya to ba za a karɓi kasallarsa ba ta kwana arba'in ko shi ba shi ba ɗan duban ba shi wanda ya je gurinsa ma kawai don ya yi masa wasu tambayoyi don ya ji wasu bayani a wajensa ba a ma ce ya gaskata shi ba ba ma wai sai ya gaskata shi ba a zuwa ba wajensa har ya zauna yana masa tambayoyi to wannan ba za a karɓi sallarsa wata kwana arba'in to ina ga wanda ya ya je ya tambaye shi ya yi masa bayani ya kuma yadda da abin da ya faɗa ina kuma ga shi bokan kansa kaga shi al'amarinsa ya fi girma domin hadisin tabarani wanda ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud daga kyakkyawar salsala annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda duk yazo wa boka ya yadda da abin da yake faɗa masa to wannan ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam kullu ya alamu ma fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah ce. wanda yake cikin sama da wanda yake cikin ƙasa wato mala'iku duka da suke cikin sama da wanda duk suke a ƙasa ba wanda ya san gaibi sai Allah to mutum wanda zai ce zai baka labarin abin da ya wuce ba tare da yana gurin akai ba ba tare da an an sai an gaya masa ba a yana amfani da aljanu ko ce zai gaya maka abin da zai faru nan gaba zai faru gare ka mai daɗi ko mara daɗi to abu shakka wannan yana shi yana da awar haƙƙin Allah ne wato yana shiga haƙƙin Allah ne yana so ya sanya wa kansa wata riga da ba tashi ba ce rigar da awar sanin gaibi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine qur'ani shi ko qur'ani ga abin da ya faɗa wala tadri nafsun ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san me za ta tsoro wuta gobe kuma babu wata rai da cikin a ina za ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ta kuyanga na cewa fi na nabiyyu ya alamu ma fi gadi kamar yadda yake cikin sahih bukhari a cikin mu akwai annabin da ya san me zai faru gobe annabi ce bar wannan magana ki gaba da abin da kike faɗa na ban iyayenki da alfahari da jarantarsu amma ki bar wannan magana to idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya tsawatar ina ga wani wanda ba kowa kowa ba ba wanda yake ma sai da tsoron Allah ba da maka da'awar zai gaya maka abin da yake nan gaba zai same ka ko kuma ya ce zai gaya maka sa'ar ka kuma shi sa'ar ka ko yadda sauraka duk mutumin da yake na shiga haƙƙin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa da shi kamar da kici suratul araf qul la amliku li nafsi darran wala naf'a qul la amliku li nafsi naf'an wala darra ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون لقوم يؤمنون أنا تعالى سيقول كسي لا أملك لكم نفعا ولا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا اللهم لك وكي وكيل أنفاني وكوت تروى ولو كنت أعلم الغيب لاستغفرت من الخير لا أتي ناسا غيبي تلناوي تأيك الخير وما مسني السوء لا أبين موارث أسامنا إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون لي ما ولمن يفاتي من بدئه kuma mai bishara ga mutane da suke imani saboda haka wannan shine abin da Allah ta'ala ya ce wa annabi sai ya faɗa shine matsayar da Allah ta'ala ya tsayar da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama to ina ga wani kuma da zai shi ya san abin da zai same ka ko kuma ya san abin da sa'ar ka da rashin sa'ar ka ka yadda Allah ta'ala ya ga wa annabi Nuhu cikin zama ganin mutane yake ga mutanansa mutanensa wala الغيب ولا ghaiba wala ملك ولا malak التي aqulu allati لي a'yunukum الله خيرا wato ba zan ce da ku ni na san gaiba ba annabi nuhu alaihi salatu wanda yana cikin annabawa da Allah ta'ala ya fifita ba zan ce da ku na san gaiba ba ba kuma da ce ba zan ce kuma wala ala wala aqulu inni malak ba zan ce kuma ni mala'ika bane ni ban ce mala'ika bane ina da wata fawa da wani karfin da yafi na kowa sannan kuma ni ban ce na san gaiba ba to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya umarce shi ya ce wala ala ghaib ban san gaiba ba saboda ka wani ya zo ya ce shi ya san gaibi ko ya san abin da zai faru nan gaba gobe ko in an jima to babu shakka wannan yana shiga yana karyata abin da Allah ta'ala ne ya ya kore a cikin littafin sa shi yasa annabi ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammad to kaga wanda yake da wannan sifa ana buƙatar sa ne jaddada imanin sa ya jaddada aqidar sa ya jaddada alaƙar sa da Allah bai cancanta wannan a ce shi zai wuce ba zai ka sallah ka fi shi ba domin a tsakanin shi da ubangiji akwai akwai wato rashin jituwa ba kuma ba domin ya shiga hakkin Allah Allah ta'ala ya gargaɗe shi kada ya abu kuma ya shiga ya ɗauki rigar ubangiji ya fawa kansa wannan bai kamata a ce shi ne jagoranka a cikin sha'anin ibada musamman sallah wacce ta fi kowace girma ba. Mutum da na gaba yake cewa mutum zai iya karatun fatiha a lokacin da liman ke karatun sallah a boye domin wasu na shawarar ba a karanta sura sai ta ce kawai sako daga Usman baban gida Salanta. To Fatiha ita ce abin da yake wajibi ga masallaci ya karanta lokacin da yake sallah da sallar salama ya faɗa a cikin hadisi da Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Ubadah ibn Samit. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la salata eh, illa bi fatihatil kitab ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba na haka karatun fatiha wanda shine wajibi ga wanda yake sallah na iyaka an yi saɓani ga wanda yake bin liman shi zai karanta ko ba zai karanta ba wanda a wannan a wannan wannan fili mun taɓa yin bayani a baya cewa magana wacce take tsaka tsakiya cikin maganganun da malamai suka yi dangane da wannan matsala shine idan mutum yana bin liman a sallar da suke sirriya ce wato ba a jin ba a jin karatun liman yana yin sa ne a sirri to ma mu zai karanta fatiha shi ma a sirri in ya karanta abin da ya dora akan fatiha wannan ba laifi zai zai yi karatun sa kamar yana sallah kamar yadda yake yi yayin da yake sallah shi kadai zai karanta fatiha da sura ko fatiha ita kadai a cikin cikin sa wannan idan a sirri liman yake sa? ko kuma yana bin liman a sallar da take jahariya ce wato ana bayyana karatu a cikinta amma kuma yana gurin da baya jin karatun liman ka liman a gurinsa kamar wanda yake bin limanin da baya jin karatunsa ne to shi ma anan zai karanta zai karanta a fatiha a asirri ba a bayyana ba zai karanta fatiha shi ma asirri ba a bayyana ba domin abin da Allah ta'ala ce ya ce wa idza qira al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan an karanta qur'ani fastami'u lahu ku saurara ku saurara karatunsa wa ansitu ku yi shiru la'allakum turhamun lalle za a yi muku rahama in kun yi haka to wannan kaga idan ana ana jin karatu to kana jin karatun liman to wajibin ka kai shiru to amma inda baka jin karatun karatunsa kaga wannan aikin da aka ce fa ansitu kai bai hau kanka ba to a lokacin sai hadisin la salata liman lam yaqra fatihatul kitab zo a wannan lokacin sai ka karanta fatiha idan kana bin liman a sallar da take jahariya ce amma kuma kana jin karatu wato kana jin kuma karatun liman kana jin sa sallar jahariya kuma kana jin karatun sa to anan sai ka tsaya ka saurari karatun sa ba za ka shigantar da kanka da karatun fatiha ba abin da yake wajibi akan ka shine wa idza alkur'an al fastami'u lahu ne ka saurari karatun wa an kayi yi shiru gaba da da hankalinka wajen sauraron abin da liman yake karantawa wannan ita ce magana da take a tsakiya ko ita tafi haɗo dalilan gaba ɗaya a karatun sura a cikin sallah sunna ne mutum yi ya ƙara wa kansa lada ne a cikin sallarsa ya ƙara haɓaka ladar cikin sallarsa ne amma ba wajibi ba ne da mutum zai karanta fatiya kawai a cikin sallah ba a cewa sallarsa ba ta yi ba kuma ba a cewa sai ya yi sai ya yi sujudu sahawi wato da rafkanwa saboda ka shi ko da kai kaɗe kake sallah ba tare da liman ba karatun sura ba wai wajibi ba ne ba kuma zai jawo lalacewar sallah ba ko kuma zai jawo sujudu sahawi wannan yake cewa shin akwai wasu dabaru na hadda alkur'ani da mutum zai bi daga na s muhammad to haddar qur'ani kamar haddar sauran abubuwa ne duk da cewa shi alkur'ani ubangiji ya ware shi da wata fasiya hakika wani kare sannan qur'ani da zikir hanyar dakir mun sauƙaƙe alqur'ani don don wa'azi don awazanto don aikin tintini saboda ka shi ƙur'ani Allah ta'ala ya hore shi ya sauƙaƙe shi ta yadda mutum zai iya karanta shi kuma ya haddace shi sabanin sauran abubuwa zaka karanta ka haddace amma ba sauƙin su ba irin alqur'ani ba to Allah Allah ta'ala ya sanya Qur'ani wannan khasiyya wato ya sanya masa wannan bambanci da sauran maganganu ubangiji ta'ala ya sa shi ta yadda yaro da babba da tsoho da tsohuwa da mai jin larabci da wanda ba ya jin larabci duk za su iya karanta da za su haddace sai kaga cewa mutum baya gane komai a larabci amma ya haddace daga farkon suratul bakara har zuwa su nasi ko daga fatiha bakara har zuwa nasi ya haddace komai wataƙila ma zai iya rubuta maka shi amma babu wani abu da zaka ka ɗauko da larabci ya iya karantawa ya gane in ba alkur'ani ba wani da littafin da ke da wannan khasiyya ɗin don haka akwai wannan abu na farko abu na biyu a duk abin da za ka karanta ka haddace ta yana buƙatar ka ba da ka nutsu lokacin da za ka karanta shi yasa ake so ka zaɓi lokacin da ya fi kowane lokaci nutsuwa wato lokacin da ba hayaniya ba kayaniya ko dai ya kasance a da daddare kafin ka kwanta ko kuma da asuba to ko da daddare kafin ka kwanta lokacin duniya abin nan gari ya yi tsit babu hayaniya babu kayaniya kai ba kuma ka samu ka dan huta ko kuma da safe kafin gari ya waye a shiga hada-hada hayaniya ta yawa domin hayaniya ta yawa za ka daga ɗaukan hankalinka a duk sanda wani abu zai rika daukan hankalinka kuma to hatta ba za ta yi ba za ta sauri ba a irin wannan yanayi kuma za ta yi ƙarfi ba shi yasa a ake son ka samu lokacin da ya dace yawanci magabata sun kasance suna yin abin bayan asuba to bayan sallah asuba sannan a gurin da yake shi ma guri ne wanda yake babu abubuwan da su dau hankali wato ya zama a guri ne da ba abin da zai rika daukan hankalinka in akwai abin da yake jan hankalinka to shi ma zai kawo cikas wajen saurin fadda ko wajen zamanta sannan abu na hudu wato a maimaita abin da ka karanta wato lokacin da ka karanta ka maimaita ka maimaita ka maimaita har ka tabbata cewa ka riƙe wato ka maimaita ba ɗaya ba domin ce cewa to barra mai sai tusa ko abin da za ka karanta sau ɗaya ne zauna ba ko da kana jin ya zauna to ko bai zauna ba an jima za ka lalibe shi kasa so haka na bukatar ka ka maimaita sau adadi shi sa wasu da suna maimaita abu wato adadi da yawa wani ma sai ka ga maimaita karatu sau dubu a adadi sau dubu don ya ga cewa tabbas wannan abu ya zauna ba zai kuma kubuce ba wajen maimaita din nan kana iya maimaita a lokuta daban-daban wato misali ka tashi da safe ka karanta eh, shafin da suke nan daidai da ka shafi ɗaya rabin shafi shafi biyu shafi uku gwargwadon da kake nan ɗauka za ta ɗauka ka maimaita shi sau adadi mai yawa mukaddara ka maimaita shi sau talatin ko sau arba'in ko sau hamsin to sai kuma ka bari sai can bayan azahar sai ka sake maimaitawa sannan bayan la'asar sai ka sake maimaita bayan magariba kafin ka kwanta kuma sai ka sake maimaitawa to za ka samu cewa ya zauna fiye da fiye da yadda kake zato ta yadda gobe in kana da shi za ka same shi sannan abu na na biyar shine ka samu wani wanda za ku rika bitar abin da ka karanta domin shi qur'ani kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya fi raƙumi saurin cewa daga rubayensa wato yadda raƙumi yake saurin cewa daga rubayensa in ne bai ɗauri da kyau wata ƙur'ani ya fi shi saurin cewa don haka yana son a riƙa bibiyarsa ana bitarsa to ka samu wani wanda za ku rika yin bita ɗin tare ka ji yadda shi ya ji da kai ko kuma kai ka ji yadda shi idan shi ba da buƙatar ji yadda kai to zama da wannan yana nan ko da yake kuna yi to wannan zai taimaka sannan abu na ƙarshe wanda zai taimaka wajen haddura ƙur'ani shine karanta shi a sallah to duk sannan mutum yake karanta alƙur'ani a sallah to yana zama sosai a kansa domin yayin da mutum yake sallah gaba ɗaya na tattaro zuciyarsa da tunaninsa ne guri guda to a wannan yanayi sai ga duk abin da yake karanta a cikin alkur'ani yana samun zama a kan kwakwalwarsa sama da a ce yana karatun a wajen alkur'ani a wajen sallah inda yake da dama ya yi waiwaye inda yake da dama ya katse karatun ya yi magana da wani ko ya tashi ya ɗauko wani abu ya dawo ya zauna sai ka samu ba lallai ƙwarin ya zauna kamar a ce a sallah inda ba shi da duk waɗannan makin ba ba shi da dama ya yi waiwaye ba shi da dama ya zanta da wani ba shi da dama ya tafi nan da can ko ya hinka hannu ya jawo wani abu ko ya ɗauka ko ya aje ko dole dai aikin sana ɗin shi kaɗai da zai yi to wani tattaro hankali da zai shi zai taimaka masa wajen alkur'ani ya zauna a kwakwalwarsa a sosai sannan abu na ƙarshe addu'a da kalbuta ya rika addu'a Allah ta'ala ya ba shi fahimta ya ba shi ilimi kamar da Allah ta'ala ya ce wa qurrabbi bi ilma Allah ya umarci annabi sa da ya rika addu'a yana cewa Allah ka kara min ilimi to babu ilimin da ya kai sanin alqur'ani da mutum ya rika addu'a Allah shi ma ya kara masa ilimi Allahumma allimni ma jahiltu wa wanfa'ni bima allamtani wa zidni ilma wala ya cikin addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wani to mutum ya rika yin wannan Allah ya samu dace sanan ke cewa malam menene gaskiyar maganar da wasu ke yi ko dauriya ta ciyar za ka samu lada? babu abin da za ka yi shi da riya kuma ka samu ladansa da abin mutum ya yi da riya to ya yi don wani allah na sallallahu musulma ya faɗa mana kamar da zo a cikin hadisin abu hurairah cikin sahih muslim a hadisin kursi Allah ta'ala ya ce ana agina shuraka an shirki man amila amalan ashraka fihi ma ghairi saraftuhu wa shirkahu wato ni na fi kowa na fi kowa wadatuwa gabarin shirka dukkan wani wanda zai yi wani aiki ya haɗa Allah ya haɗa wani da ni cikin aikin nan taraktuhu wa shirkahu sai in kyale shi da shirkar sa bana so saboda ka ubangiji yana da wadatar da baya buƙatar shirka baya buƙatar ka tara shi ka haɗa shi da komai cikin cikin aikin ibada in kuma kai haka sai Allah ta'ala ya barka ya bar ya bar aikin ka Allah ta'ala yana cewa in kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushriku bi ibadati rabbih ahada wanda duk yake son kyakkyawar haduwa da ubangijinsa to yayi aiki aiki na kwarai fa ya amal amalan salihan yayi aiki aiki na kwarai aiki na kwarai shi ne wanda ya dace da shari'a ya dace da koyarwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wala yushriku bi ibadati rabbih ahada kada kuma ya tara wani cikin bautar ubangijinsa wato kada lokacin da zai yi bauta ya yi ta dan wani ko dan neman ladan wani ko dan wani ya yaba ko dan wani ya gani ya jinjina masa in yi haka to ya saba wa umarnin Allah ta'ala kuma ya Allah ta'ala zai bar shi da aikinsa shi yasa Allah ta'ala ya sifanta aikin munafikai shi aikin da suke yi shine suna suna suna suna yin sallah dan mutane wala yatura salata illa hum kusala wala yunfiquna illa hum karihun Allah ce la yatuna salata wala illa hum kusala munafikai ba za su zo sallah ba sai cikin kasala wato duk cikin sa a mace kamar ba za su zo ba kawai dai sun zo ne dan kada a sa musu tsama ko a ita surutu ana magana su cewa ba sa zuwa sallah ko ba a gana su a sallah to wannan za ta sa su zo wala yunfiquna illa hum karihun ko ba za su ciyar ba sai tilas kawai ba yadda za su yi ne kawai an ce a bayar to ko dole ne su ma su bayar kawai su dauka su bayar amma su a baci zuciyar su a takure to Allah ta'ala haka ya sifanta aikin munafukai to yanzu ya ce mutum ya yi aiki irin na munafukai kuma ce Allah zai ba shi lada ko kusa wanda duk yayi abu ba dan Allah ba to Allah zai watsar da wannan aikin nashi ya bar shi tare da shirkarsa a ranar gobe kiyama ya ce ka je gurin waɗanda kai dan su su biya ka ba gona ba to kaga kuwa babu abin da zai samu kenan wani yake cewa don Allah malam ayi nasiha ga iyaye mata masu faɗar munanan maganganu a kan 'ya'yansu wasu ma 'ya'yan za su ga ƙanana ne amma sai su dinga la'antar su daga hadith s kawuyi wato abu ne mummuna kwarai da gaske iyaye su rika yi wa ƴaƴansu munanan kalamai munanan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tad'u ala anfusikum la tad'u ala ala ala auladikum wala ala amwalikum kada ku kuskura ku rika mummunar addu'a ga kawunan ku ku rika mummunar addu'a ga ƴaƴan ku ku kan ku mummunar addu'a ga dukiyoyin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku yi haka sannan uwa da iyaye su yi wa 'ya'yansu wani addu'a ya dace da lokacin da ake karɓa addu'a kuma Allah ya karɓa su musamman ma idan mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatu la turaddu da'watuhum da'watul musafir wa da'watul mazlum wa da'watul walidi ala waladi wato mutane uku ba a mayar da addu'ar su wato in sun yi addu'a nan take ake karɓarta addu'ar matafi da addu'ar wanda aka zalunta da addu'ar uba ga ɗansa haka uba ya yi wa ɗansa mummunan baki ko uwa ta eh, ‘ya'yanta mummunan baki wannan in abin da in aka karɓa to abin da zai wata kyau ba ita kanta shi wani uban ba zai masa kyau ba sau haka ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sun fi tare da sabansa cikin su akwai wanda yake kan abin hawansa yake kan taguwarsa sai ya taguwar tashi irin ba ta sauri ina sai ya la'ance ta ya ce da ita mal'una wato tsinanniya sai na sallallahu ce ta sauka kamar rogo za mu tafi da da tsinanniya ba wato tafiyar da za a yi ba za mu yi tafi wannan tafiya da dabbar da ka kira kirawo tsinanniya ba to idan haka har annabi sallallahu alaihi ya hana a dabba ina ga kuma wanda zai eh, ya hana a la'anci dabba a yi masa mummunar addu'a ina ga wanda kuma zai yi wa 'ya'yansa da cikinsa abu shakka wannan rashin fahimtar addini ne abin da ya kamata ko da yaushe shine iyaye su rika yi wa su kyawun addu'o'i ko da sun nuna daidai ba su gaya musu su faɗi kalma mai daɗi sai Allah ya shirye ka Allah ya gyara ka Allah ya ganar da kai irin waɗannan kalmomi su ne ya kamata su ka faɗa wa ƴaƴansu ba Allah ya tsine maka ba Allah ya la'ance ka Allah ka, da sauran kalmomi waɗanda in Allah ya karɓi wannan addu'a to abu ba zai kyau shi yasa Allah ya ce walau yu'ajjilu Allahu lin sharra sa'ijana bil khayri laqad ilayhi ajruhum da Allah zai wa mutane yadda suke gaggautowa kansu sharri to da Allah ya gama da su wato yadda mutane za su rika za su rika yi wa junansu addu'a mummuna ko su rika ƴaƴansu ko su mummunar addu'a da Allah zai karba to da yanzu rayuwar tasu ya gama da ita haka wannan ba daidai bane sai ka Allah ce wa da'ul insanu bi sharri a bil khair wa kana al insanu ajula dan adam yana addu'a da sharri yana roƙon sharri yadda yake roƙon alkhairi dan adam ya kasance mai gaggawa ne wato ya kasance mai garaje ne don haka ba daidai bane iyaye su yi wa 'ya'yansu mummunar addu'a wacce in Allah ya karɓa ba za su ji daɗin rayuwarsu su kansu ba wani yake cewa a matsayin na musulmi wani irin aiki zan dinga yi wanda zai bawa addini na gudunmawa aliyu adam to babban aiki da za ka yi ne gyara kanka tukuna ka ba da kyakkyawan misali wato a karan kanka ka nuna cewa musuluncin wani abu ne a wajenka du'a abin addawa addawa mai bil qudwa wato mutum ya kira mutane zuwa ga musulunci ta hanyar su ga abin koyi a wajensa ya fi tasiri sama da komai wato karan kanka ka musulta musuluncin ka zama kana wakiltar musulunci da aikinka da maganarka ka zama mai gaskiya ka zama mai riƙon amana ka zama mai sada zumunci ka zama mai kyauta ka zama mai tausayi ka zama ka zama duk wani abin da musulunci ya ce yana son 'ya'yansa su riƙa yi ka kokari ka kwatanta ba iya bakin gwagwado to wannan shine babban abin da zaka za a za za musulunci zai ribata daga wajenka sannan na biyu sai ka zama a muftahan lil khairi mutlaqan lil shar ka zama duk inda kake mai kokarin bude alheri ne mai kokarin yada alheri ne mai kokarin rufe dukkan wani abin da ke sharri ne dukkan wani abin da yake mummuna ne duk abin da yake saban Allah ne duk abin da yake laifi ne kai kokarin ka ga ka toshe hanyar sa ka kuma bude ka buɗe hanyar alkhairi ka zama mubarakan aina makunt mai albarka a duk inda kake mubarak duk inda kake za a ga albarka zaman ka a gurin za a ga komai yana kyau za ka dasa soyayya da ƙauna da mutuntaka da zumunci tsakanin zukatan waɗanda suke tare da kai mu shakka wannan zai taimaka wa addinin ka sama da komai sau haka babu abin da mutum zai yi irin ya musanta halayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukansa da mu'amalarsa wannan zai taimaka wa musulunci da wannan ne aljilul awwal wato tsare ku na farko sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi fice da wannan ne suka kama duniya da wannan ne Allah ta'ala ya ba su nasara da wannan Allah ta'ala ya ba su nasara wato Allah ta'ala bai ba su nasara da yawan su ba ko da karfin su ko da muzuran su ko makamansu? a'a da kyakkyawan halaye da kyakkyawar ɗabi'a da tsoron Allah wata rana wani eh, abin eh, jakada ya zo wa sayyidina Umar zo ke gaya masa cewa an yi nasara a yakin nan da muka fita da abokan gaba mun yi nasara ya ce yaushe aka fara yakin yaushe aka tsari sai an fara bayan sallah asuba ko bayan Walaha, sannan aka kare kafin magariba sai na umar ya fashe da kuka shi a daga kana kuka kuma na gaya maka nasarar da da musulmi suka ce ya ce babu shakka wannan dogon lokaci da aka ɗauka wato tsakanin magariba da isha kuna ta fafata alama ce ta cewa muna da laifuka da yawa ba ku san cewa muna cin nasara ne akan abokan gabanmu ta ah, ta hanyar karancin zunubinmu da yawan su, amma in muka zama daidai wa daida a zunubi irin yadda suke laifi kuma haka muke laifi to shi kenan wanda ya fi karfi da makami ya fi karfi na yawa su kenan sai zai murkushe ka duba da sayyidina umar ya ga tsawon ma'araka ba tunda har aka kai tun daga safi har aka kai har aka kai kusa da magarba Allah bai bada nasara ba to lalle ya nuna cewa akwai matsala a cikin su kansu musulmi suna da zunubi to shine magana da yake faɗa inna Allah azzana bil islam wa mahmal tazana al izzata fi ghairihi azana Allah Allah ya karfafe mu ya daukake mu da musulunci duk sanda muka nemi wata daukaka ta wata hanyar ba ta musulunci sai Allah ya kaskanta mu haka babu abin da musulmi zai yi ya taimaki musuluncinsa da addininsa irin shi karan kansa a gasewa musulunci yana tare da shi akwai wani da cikin masu da'awa masu wa'azi da yake cewa mu dawlatal islam fi anfusikum nufusikum taqum ala ardikum ku kafa daular musulunci a karan kanku wato a halayyarku da ɗabi'unku sai ku ga ta kufu a ku. wato idan ku a karan kanku ba ku tsayar da musuluncin ba to za ku yi tunanin cewa kuma ta kafa a ku. tana buƙatar ku a karan kanku ku zama musulmi ne na hakika wanda kuke ɗabbaka musuluncin ta ko ina. to mu shakka wannan shine babban abin da mutum zai yi ya taimaki al'ummarsa ya taimaki addininsa wannan ke cewa menene hukuncin macen da suke fitar da iska ta gaban ta idan suna sallah fatima ya samu fitar iska ta gaban ta gaba wannan ba ta faruwa ta warware alwala abin da ke warware alwala shi ne rihi kuma ta baya ke fita sai dai idan ta fita iska tare da wani abu to wannan shi ne zai zama amma ba iskar ita kadai ba Wannan yake cewa menene hikimar ware ƙasar kabari ta ‘ya daban ta uwa daban kuma a ce ta ‘yar za a fara sawa daga sama. Sako ta Hamza ya Musa Unguwa uku. Wannan al'ada ce da kawai ake ta gudana amma ba wai nasi ba ne ba wai musulunci ne ce in an kaka ƙasa ta sama daban ta ƙasa daban kowace ta zama daban zaman kanta. wasu masana da suna cewa abin da yasa ake yi saboda ta kasan tana da taushi wato in aka fata a sama to karbarin zai kame maimakon ya baje da wuri da tana da nema tana da danshi a jikinta sai ya zama kuma tafiya ta tafiya sai wasu ke hawa wani tunani ko ta kasan wai ta saman ita ta saba da shi ta kasan kuma ta saba da shi ba in aka tura masa ta kasan a kansa to za ta wahala shi to wani mummunan zato ne wanda bai kamata mummu ne wa dan uwansa mummu ba shi ne ba zai dan uwansa musulmi shi ke mummunan zato ba cewa kasa ma za ta azabtar da shi in ka ga an yi wa mutum azabar kabari to cancanta ne ba kawai dan bai taka guri ba ko bai wata kasa ta azabtar da shi akwai matsar da kabari yake yi wannan kowa ma sai ya matse shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sa'ad adubu mu'az shugaban aus lokacin da ya rasu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bi qabri dhamma law jamina ahadun la jamina sa'ad ibn mu'az wato kabari yana da wata matsa da yake yi wanda duk aka rufe shi a ciki da akwai wanda zai kubuta ya tsira daga wannan matsar da shine sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn mu'az shine wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihtazza arshur rahman li mawt sa'ad wato al'arshin Allah ta'ala ya girgiza saboda mutuwar sa'ad to da a ce akwai wanda zai kubuta daga wannan matsar da sa ne a shekara wannan ko ka raba kasar ko ka da ta rasa ta sama ta ina ne wannan matsar annabi sallallahu alaihi ce ba wanda zai kubuta daga yasin ba wanda nan kuma a tsabari gidan ni'ima ne ga dukkan wani mu'mini a gidan azaba ne kuma ga dukkan wani munafiki ko kafiri saboda haka aikin mutum shi zai cece shi a kabarinsa ba kasar da za a zuba masa ba kasar da za a zuba masa wannan ba za ta yi za ta yi tasiri a kansa ba a da can an ce saboda danshin ƙasar ne yasa ake barin ta asuba daga sama don abin kabarin ya kai abin ya rike kane to daga baya kuma sai mutane suke wani tunani daban to kaga wannan tunanin don a ga an kawar da shi an yaƙe shi sai a rika kawai tura kowace ma a tura kowace gaba ɗaya tura ta nan a tura ta can ba tare da wannan wahalar haram ba Suna yake cewa menene hukuncin wanda ya ce idan na yi kaza ni ba ɗan halatta ne kuma daga baya ya zo ka kafara zai ko kuwa tuba zai sako daga abubakar daga isa abubakar. ya faɗi haka don ya tsorata kansa wataƙila ko ya fasa kasancewa ya ce riba ɗan halatta ne ba rantsuwa ba ce rantsuwa shine abin da ka ka rantse da allah da ko sifofinsa ko da su ake rantsuwa amma duk wata kalma da zaka faɗa sai dai ka faɗa ko dan ka tsorata kanka sauraka maganar kafara rantsuwa nan ba ta taso ba kuma cewa ba dan halal ba wannan ba zai sa ya zama ba dan halal din mutum dan halal din laifin wanda aka haife shi ta hanyar aure na shari'a to kuma in hakan aka yi aka haife shi dan me dan ya faɗi da baki ya ci shi ba dan halal ba zai canza ba zai canza komai ba hmm. wannan yace mutane sukan bani ajiyar kuɗi amma idan wani ya zo ina bashi shin hakan ya halatta ina bashi bashi ko ko ina bashi kyauta sakon ajin bashi yake nufi ko ina bashi bashi to in aka baka ajiya ka ɗauka kai wani abu da ita ko ka ba wani bashi ko kai kai amfani da ita ta zama bashi saboda haka in aka zo za ka biya mai ajiya zai abin nan ba wai haramun ba kai amma a tunda haka yi tasarrufi a cikinta to ta zama bashi bambancin ajiya da bashi ita ajiya idan ga wani abu zai same ta na tsotsayi Tun ya baka ajiya kaje ka ajiye inda ya kamata ka ajiye inda kai ma nan kake adana dukiyarka sai kuma aka yi rashin sa'a barayi suka zo suka kwashe dukiyar ko kuma gobara ta zo ci dukiyar to an ajiya ce ba za a ce ba zai ce sai ka biya shi ba dan da daman ya amince da kai ne ya sa ya baka to kuma al'amin la yazmas wanda ka amince masa ba za ka nemi ya biya abin da ya salwanta a hannunsa ba za ka ita ajiya ba a biya sai in an gane cewa akwai ganganci wato an ba wa mutum amma ya ganganci wajen ajiya ya ajiye ta inda ba na ya kamata ya ajiye ba sai aka ɗauke to a irin haka sai a ce tun da ya yi ganganci ya biya amma in dai ba ganganci ba ajiya ita ba ajiya saɓanin bashi shi bashi idan aka baka bashi yanzu kana juyawa sai wasu ka kwace yana nan a matsayi ana jin ka bashi mai kudin sai dai in ya ga dama ce ya fi maka daina tausayin ka amma ba wai dan bai halatta ka kudin sa sabanin ajiya bai halatta ce a bashi kudin sa ba saboda ka yayin da aka baka ajiya sai ka ɗaura ka ba wani rance ko ka bashi kyauta ko kai kai harkar gaban ka da kudin to ta zama bashi don haka mu'amalar bashi yanzu za a yi da kai ah, don haka in ka zo in aka zo nema ba maganar ka ce ko kalwanta ko abin da tunda karan ka ne sai ka biya wannan ce shin hadisin da ke cewa a yi tofi a hannu kuma a yi falaki da nasi yayin kwanciya bacci shin wannan ya kamata a fara tsakanin karatun falaki da nasi ko tofi tajidin hotari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na karanta al-mu'awwizat. Al-mu'awwizat sune qul huwallahu ahad da kula auzu bi rabbil falaq da kula auzu bi rabbin nas sai ya tofa a hannunsa ya shafi jikinsa lokacin da ya yi rashin lafiyar sai ya zama zai iya ba sai da tana aisha takan takan karanta ta tofa masa amma sai ta shafe jikinsa da hannunsa kuma saboda albarkar hannunsa wato rukun ta shafe hannunta sai ta shafe kuma jikinsa da hannun da hannunsa shi sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai an karanta an tofa sannan ake shafawa ba wai sai an shafa sannan karanta ba na'am wanda ya ce malam a zan shawarar yadda zan yi haddar hadisi to yadda muka faɗa a haddar ƙur'ani ne za a faɗa a haddar hadisi wato na iyaka shi ƙur'ani wani abu ne da yake an san shi yi da jini. ga shi nan a rubuce a cikin takardu ya fara da fatiha bakara sannan ya ƙare da nasi iya wannan shi da alƙur'ani duk inda ka je ka komo dai iya wannan ne alƙur'ani saɓanin hadisi yana da faɗi da yawa hadisi hadisai ne wanda suna eh, nan zubannai ne sauraka ka gaba abu ne kaɗan ba na iyaka in ka tashi ka fara da wanda yake mafi sauki a hadda har ka kai ga wanda suke manya-manya to ka fara misali da al'arba'unan nawawiya lokaci arba'unan hadisan ka gama shi ka karanta irin su umdatul ahkam كما كشفاء رسول المنتقى ابن الجارود آه، شيما تنقلبي كشيء رسول بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر قال كما كشيء رسول المحرر ابن عبد الهادي قال كما كشيء رسول المنتقى الأخبار نا نا المجد ابن تيمية المجد أبو البركات ابن تيمية المنتقى الأخبار har je kuma eh, nisa eh, eh, tafiya ta yi tafiya a je kansu sai bukhari sai muslim da sauran tafan sunan to haka ake bin mataki-mataki kuma idan za ka yi sai kai a hannun wani malami wanda yake shi ma ya san abu kuma shi zai ɗora ka akan hanya ga yadda za ka yi da yadda za ka yi sannan waɗancan matakai da muka faɗa wajen da alkur'ani na kintatan lokacin da ya dace da gurin da ya dace da maimaitawa kai a kai da bita wannan su ma duk za a faɗe su a nan dole na buƙatar hakan kafin ka ka riƙe wannan tambayar mu ƙarshe a wannan rana take cewa shin ya halatta a siya kayan noma da da kaka a ajiye su a duk abin da yake akwai shi baje-baje yalwatacce ne sayan sa a ajiye ba zai sa yi tsada ba to babu laifi don ka siya ka amma in abin da ka siya in ka ajiye zai sa a yi a wahala wajen neman sa kuma ya zama ya ƙara tsada saboda babu to haramun ne wani ya saya aji. saboda ka ya danganta da yawan abu a kasuwa idan ya yi yawa ana neman kai da shi masu shi suna neman mai saya gashi nan kowa ya zo a sayar masa ba wahala to dan ka saya ka ajiye nan gaba ya yi tsada ka sayar ba komai amma ka saya ka saye daga kasuwa ya zama ana ta nema ba a samu ba dan haka nan da nan farashin sai tashi sannan ka fito da naka sai wannan shine ihtikar wannan haramun. Shi ne wanda duk Allah ya la'ance shi Kiman sauraro kada manta da shirin fitowar rahama kenan wanda yake zuwa muku daga nan gidan rabin rahama. Farin cikin al'umma mita casa'in da bakwai da dubu uku a gona FM. Kuma kuma za ku iya aiko tambayoyinku a duk inda kuke kamar yadda ake jin yanzu a shafinmu na wato a kan yanar gizo gizo wato www.rahama.com wanda duk inda kake za ka je mu akan wannan shafin idan ka buɗe. kuma za ku turo mana tambayoyin ku ta kan lambar waya sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sai kuma adireshin mu na imel wato fatawai rahama a gmail.com ko kuma ka turo tambayar ka ta shafin na facebook wato rahama radio in ka shiga za ka ga shafin fatawai rahama za ka iya turo saukon tambayar ka ta wannan lana. madadin shirin malamin da ya amsa tambayoyinku wato da ku mahmud sani umar rijiyar nemo ta ayyuwa masu sauraro sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Shamsadullah Said Kademi da ne masa rakiya a daidai lokacin da ke samu haɗu idan Allah ya kai mu gobe domin ci gaba da amsa tambayoyinku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Walau anna katabna alaihim an qutulu anfusakum aw